الله لا اله الا هو رب العرش العظيم babu abin bauta bisa cancanta koma bayansa ubangijin al'arshi mai girma قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين sai annabi Suleiman ya ce wa alhudahuda, huda za mu duba mu gani kana da gaskiya cikin abin da kake da'awa ko kuma kana cikin makaryata ne